ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم sannan makomarsu bayan haka tabbas ita ce zuwa wutar jahim za a rika canza azaba daga wannan zuwa wata azabar